ثم دمرنا الآخرين sannan muka hallakar da sauran mutanensa masu ƙaryatawa kuma ba su gaskata abin da ya zo da shi ba.